الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينوى مسلمي دمك هتو أنا مثلا جابر أبو بكر تفاو بلوى أنا بوشي ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau wulin ashirin da biyar ga watan ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in biyu, bayan hijirar ma'aikin Allah annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina bakwai kenan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya miladiya mun haɗu a wannan lokaci bayan kammala karar juma'a domin mu yi darasi na ƙarshe daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka gabatar a wannan shekara kuma a wannan masallaci muna roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu damar aiki da shi abin da muka karanta kuma muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana ya mana rahama da jin kai mun samu alfarmar jagorancin sallah tare da kuma alfarmar halarta da bakuncin babban malaminmu fadilata shekhi doktor abu abdulrahman muhammad sani umar rijiyar lemo allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa haƙuri da juriya akan jagoranci na addini da karantar da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam zai mana jawabi na buɗewa a wannan lokaci kafin daga baya mu karasa abin da ya rage na ayoyin da suke cikin wannan sura mai albarka da muka karanta suratu yusuf alaihi salam bayan malam ya kammala mu za mu ci gaba da karatu shi kuma malam za mu yi bankwana da shi ya je domin shirin ci gaba da karatu da yake gabatar mana kuma yake jagoranta a matsalacin ahli sunna matsalacin zallaga a nan bauchi malam tafaddal ma'azuran mashkura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yin uwana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu musulmi sai mai wa Allah godiya bisa babbar ni'ima da ya yi mana sai da dama daga cikin mutane a yau da jiya masu rasanta ta ce ni'imar musulunci sannan kuma ni'imar saukar da wannan littafi alkur'ani a cikin wannan al'umma babu shakka al'ummar musulmi a ko'ina a koyaushe al'umma ce da ba ta mutuwa na'am akan iya samu a wasu lokuta a wato al'ummar ta jigata a wujin jigata ta sha wahala wasu lokuta ta yi bacci wasu lokuta ta suma amma dai za ta farfado al'umma ce wacce take tana da sinadari na rayuwa mai karfi a jikinta shi yasa ko ina ka je idan ka ga dandadan musulmi inda ake karatun alkur'ani zai baka sha'awa kuma zai baka mamaki ba kasan mu kadai ba ko ina cikin kasashen mu na Afirka haka nan kasashen Asiya kai har ma Europe inda musulmi suke da America inda duk aka ce akwai haduwar musulmi tun aka ce ga wani abu na alkur'ani zaka ga jama'a sun taru sun kuma tsaya sun saurara wannan shi yake nuna maka cewa zukatan har yanzu suna nan dare na'am akan iya samun rauni akan iya samun koma baya wanda duk yana faruwa kuma a yanzu a haka a cikin wannan raunin muke da koma baya da kuma bacci bacci mai zurfi kwarai da gaske karata alkur'ani da fassara shi da bayanin ma'anoninsa wani abu ne da ake yin shi da babban manufa ba wai kawai zama ne na kawai ka ji kusanci da Allah wata alama shi shikenan an gama komai daga mun zauna mun saurara shi shikenan ko muje je mu ci gaba da normal rayuwa mu yadda muka saba wannan ba shi ce manufar ba manufar shi ne Alƙur'ani ya haifar da gagarumin canji a rayuwarka wannan ne abin da ake bukata ne abin da ya yi. a lokacin da Allah ya saukar da shi cikin al'ummar da fi kowace al'umma ci baya tafi kowace al'umma ta barbarewa ita ce al'ummar larabawa da duk waɗanda suka karanta tarihin jahiliya ta larabawa ya san irin yadda rayuwarsu take rayuwa ce da za ta ce gane rayuwar dabba da su domin dabba ba za ta haifi 'ya'yanta ta kashe ba nawa ne cikin dabbobi suke kashe 'ya'yansu wataƙila 'yan kaɗan ne amma al'ummar larabawa sun kai wannan matakin da za su kashe 'ya'yansu al'ummar larabawa sun kai matakin da mutum yake alfahari da ya yi zalunci wata mutum ya rika alfahari da shi a zalimi ne kaga karewar lalacewa ce ne فلا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل faman la yazlimu an-nasa yuzlam ire waɗannan da zaka ji mawakan suna ta faɗa suna alfahari da shi wai in baka zalunci mutane ba kai an zalunce ka kabilar da ba ta iya zaluntar wani har ma haganci ake mata ana sukanta cewa yar kabila ce da ba za ta iya zaluntar kowa ba amma ka duba cikin ɗan tsantsanin lokaci alkur'ani ya haifar da gagarumin canji a cikin wani al'umma sai gashi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a kiyasin rayuwar ci gaban al'umma a kiyasin rayuwar masu kawo gyara a tarihin dan adam shekara 23 ba shekaru bane masu yawa amma a cikin shekara 23 sai ga wannan al'ummar ta canza kamar ba ita ba an sake kamar an sake haihuwarsu an sake fito da su cikin sabuwar kama sun zama wasu mutane na daban a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara sun kama kasashe da yawa sai ga shi a cikin ɗan ƙasar lokaci ƙasa da rabin karni sai ga shi addinin nan sun kai shi a cikin ƙasar turai sai ga su a cyprus sai su a abin nan a cikin ƙasashen eh, farisawa ƙasashen rumawa wannan yana nuna maka cewa manufar karanta alƙur'ani da fassararsa shi ne a samar da canji a cikin rayuwa da haka alƙur'ani ba yana magana ne da wani rukuni na mutane su kadai ba yana magana ne da duniya gaba ɗaya. sannan musamman cikin musulmi yana magana da dukkan wani musulmi kowace irin sana'a yake kowane irin aiki yake yana magana da ɗaliban ilimi yana magana da iyaye yana magana da shugabanni 'yan siyasa yana magana da sarakuna yana magana da 'yan kasuwa yana magana da mata da maza kowa alkur'ani yana magana da shi sauraka magana ce da ake yin ta ga kowa a yau ƙasar nan muna ganin irin halin da muke ciki al'amura kullum an rasta inda za a shawo kansu sai na ta ƙara taɓarɓarewa burin samun canji a ƙasar nan yana rataye a wuyan musulmi domin su suke da abin da yake ɗauke da ruhi wato rayuwa wanda zai kawo canji cikin mutane kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم haka Allah ya tsara alƙur'ani haka momini shine wanda yake ɗauke da sinadarin rayuwa musulmi su ake tsammanin su iya samar da canji a ƙasar nan duk wani wanda ba musulmi ba yana ƙarƙashin ni'ima ce ta al'ummar musulmi saboda haka mu ya kamata a ce irin wannan dandazo da muke zama mu saurari alkur'ani a ko'ina ba a wannan wata kaɗai ba har a cikin wasu watanni ya kamata a ce ana ganin canjin idan mun kasance muna sauraron sa sauraro irin wanda sahabbai suka yi masa a samu canji a rayuwarmu a samu canji a rayuwar shugabanninmu 'yan siyasarmu 'yan kasuwanmu ɗalibanmu matanmu mazanmu samarinmu kowa a ga canji a tare da shi fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya dawo da zukatanmu zuwa ga wannan ni'ima babba da Allah ya mana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu fahimtar alkur'ani fahimta ta kwarai ya sanya shiriyar da yakinsa a cikinta ta zanto tana aiki a rayuwarmu inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana nuna wa mutane hanyar da tafi kowace miƙewa cutar. dukkan wata matsala ta tattalin arziki ta siyasa ta zamantakewa ta yayi ta menene ta tsaro akwai hanyar fita daga wannan abin da ake fama da shi a cikin alkur'ani amma mu da muka karanta alkur'ani mu ya kamata mu fito da hanyoyin a fara ganin su a cikin rayuwarmu muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka wa shugabannin wannan jami'a da alkhairi ya saka wa yan kwamitin wannan tafsiri da shi kansa malam da mai ja masa baki da dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen shirya irin wannan zama duk shekara da kuma sauran lokuta da ake zama ana karatu a irin wannan guri Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji ya sa musu ayyukansu na kwarai a cikin mizanin ayyukansu ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya gafarta musu ya yafe mana mu da gazawanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora zuwa ga abin da zai zanto shiriya ce gare mu kuma tudun mun tsira Allah subhanahu wata'ala ya saka kowa da alkhairi da wannan yan kalmomi ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول a cikin karatun da muke gabatarwa na wannan sura mai albarka ayoyi guda biyu suka rage waɗanda su ne za mu cika da su a cikin 'yan mintunan da muke da su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 قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مدوكاكين سركي يتي حتى إذا استيأس الرسل حرس من منزلني سنينك كونا وظنوا أنهم قد كذبوا كما سكذشي تشيوا أن كريتاسو وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سيتي مكم يزوغ ريسو فنجي من نشاء sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin kuma kamun mu na azaba ba a mai da shi ko kuma baya kubcewa daga kama mutane masu laifi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ce haƙiƙa a cikin labaransu manzannin nan akwai izina ga waɗanda suke ma'abota hankali ma kana hadisan yuftara alƙur'anin da ake karantawa bai zama labari ne wanda aka ƙirƙira ba walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi sai dai shi labari ne da ke gaskata littattafan da suka zo gabaninsa wa tafsila kulli da kuma yin bayani daki daki dalla dalla akan komi wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce liqaumin yu'minun ga mutane masu yin imani ayoyin da muka karanta a jiya waɗanda suke gabatan waɗannan suna magana ne kan aƙida da tabbatar da gaskiyar saƙon Allah ta hanyar manzanninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce duk da ƙoƙarin da manzanni suke yi da ƙoƙarin da waɗanda suka gaji manzanni wajen isar da saƙon Allah suke yi sai dai wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini duk ƙoƙarin ka mafi yawan mutane ba za su yi imani ba amma rashin imanin su ba zai sa a daina ƙoƙarin shiryar da su akan tafarki madaidaici ba shi yasa ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani don haka suna iya ƙoƙarin su su manzanni wajen karantar da mutane da ƙoƙarin shiryar da su akan tafarki madaidaici suna ja shedan yana ja suna ja shedanun cikin mutane suna ja suna ƙoƙarin ceton mutane zuwa tafarkin Allah su kai su tudun mun tsira ta hanyar da'awar Allah wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim su kuma waɗancan waɗanda suke hannun hagu suna ƙoƙarin jan mutane zuwa ɓata shedan da shi da ma'abotansa A ya wa ya muru kun bilfasha shi yana ƙoƙarin razanar da mutane sannan kuma yana umartar mutane da mummuna yana kuma kiran mutane zuwa hanyar ɓata, inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'i. yana ƙoƙarin jan mutanensa su shiga wuta to a cikin wannan hali Allah ya ce duk lokacin da wani manzo ya zo haka ake yadda kaga ake yanzu haka aka yi a da haka al'amarin zai ci gaba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko da an samu waɗanda suka yi imani to kuma sai sun rika hadawa da shirka to shine nan ƙarshe sai Allah ya ce hatta idan sai asar rusul haka za a ci gaba da al'amarin sunnar Allah ce kauniya ana ja shedan yana ja annabi da shi da waɗanda suke tare da shi suna ƙoƙarin jan mutane zuwa shiriya su kuma ɓatattu suna ƙoƙarin ɓatar da mutane zuwa hanya ta ɓata to Allah ce ana haka hatta idan sai asar rusul har sai an kai lokacin da manzannin sun fara yanke ƙauna wani irin yanke ƙauna ne yanke ƙauna akan wa'azin da suke yin nan kamar fa ba wanda zai yi imani saboda za a samu manzo ya dade yana wa'azi kamar annabi nuhu alaihi salam falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama ya yi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa kale a ƙarshe ma an ce masa lan yu'mina min qaumika illa man kada aman iya waɗanda suka yi imanin nan su kenan iya raban ka ba wanda zai sake yin imani dukkan annabawan Allah haka suka yi ta gwagwarmaya amma kaɗan ne suka bi su mafi yawa kuma sun fanɗare to Allah ya ce har sai an ta lokacin da manzon da mutanensa suna kai akwai wani da zai ƙara yin imani yanzu duk wa'azin da muka yin nan duk abin da za mu nuna wa mutane su gane mun yi mun yi wa'azi da rana mun yi da dare mun yi a bayyane mun yi a koye amma iya waɗanda suka yi imani kenan har sai an kai lokacin da za su ji cewa ba wanda zai tsara imani shine nan hata idan sai asar rusul ko kuma ya zama har sun yanke tsauna daga cewa Allah ya ce wanda bai yi imani ba zai kama su to kuma bai kama su ba Allah ya ce waɗanda suka kafirta zarhum ya kulu wa ya tamatta'u wa yudhimul amal bar su fita ci suna sha suna morewa Allah ya ce a bar su su ci gaba da morewar su zuwa lokacin da Allah ya ga dama to har an kai lokacin da annabi manzo da shi da mutanen da za su rinka ji mutanen nan fa anya ma za a musu azabar kuwa ana fahimta Shi ne ma'ana hatta idan sai asar rusul har sai ya zama suna ji cewa nasara za ta zo kuwa wannan yana daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki cewa manzanni da waɗanda suka gabace su zulzilu hatta kula rasulu rasul na amanu ma'ahu mata nasrullah da shi da mutanensa har su rika jin kai yaushe ne taimakon Allah nan zai zo Allah ya ce zai taimake mu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad amma har yanzu fa bamu ga taimakon nan ba har sai sun fara yanke kaura cewa kai za su ci nasara kuwa ko dai da a wannan za ta rushe ana fahimta sai Allah ya ce wa zannu annahum qad kudibu kuma har suka yi zaton ƙarya aka yi musu wannan wurin ya kawo iskali wajen tafsiri tun daga zamanin sahabbai ba yanzu kadai ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga nana aisha Allah ya kara yarda a gare ta cewa dan da urwa ibn zubair wanda yake matsayin da a gare ta dan nana asma'u kenan dan az-zubair ibn al-awwam ya zo yake tambayar ta yace da ita ina da matsala fa wannan aya ta cikin qur'ani a suratu yusuf har ba na son karanta suratu yusuf ina tsoro saboda in nazo wannan wuri yana ban iskali tace ina ne Allah ya ce hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudibu har sai lokacin da manzanni suka yanke ƙauna kuma suka yi zaton an ƙaryata su ya ce wani irin zato manzo in an ƙaryata shi ai ya san an ƙaryata shi kazzabat qaumu nuhin al-mursalin fa kazzabuhu fa ahlaknahum kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuhu don haka ai a fili sun san an ƙaryata su me yasa Allah ya ce sun yi zaton an ƙaryata su sai ta ce kwarai kuwa yi zaton an ta su kamar yadda Allah ya ce ya ce to ni gaskiya ban gane wannan ba to na na Aisha dama irinsa da sauran almajiranta su masuru sun ce ba a taɓa kawo iskali a cikin alkur'ani na na Aisha ta gama ta kasa warwarewa ba Ta ce da shi saurara dan dana wannan wa zannu annahum qad kudzibu da wa zannu annahum qad kudzibu suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to bari ka ji fashin bakin wa zannu annahum kad kuzzibu saboda damuwarta akan annahum kad kuzzibu ne ba annahum kad kuzibu ba don in ka ce annahum kad kuzibu cewa ƙarya aka yi musu ka gaba da su annabawa ake magana ba Ta ce amma in an ce wa zannu annahum kad kuzibu da annabawan ake magana sun yi zaton an ƙaryata su ta ce to ma'anarsa ita ce ba su annabawan ake magana ba don Allah ya ce hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'azu, ta ce to ai kowane annabi yana da mutanen da suka yi imani da shi dan kaɗan ɗin nan to su imanin su ai bai kai ƙarfi irin na shi annabin ba shi kullum yana ƙoƙarin rarrashin su da ƙarfafa musu zuwa cewa za mu ci nasara ala inda nasarar ya ƙari amma su kuma suna gani ka yaushe ne cin nasarar nan sai suna jin tsoron annahum qad kudzibu su fa an ɗauka ƙarya duk gaba ɗaya suke yi don haka sai su ɗauka ba za a taɓa samun nasara ba har ma su rinka ji kai anya gaskiyar nan da ake faɗa gaskiyar ce saboda imaninsu ai bai kai irin na annabinsu da shi ya samu tabbas da kankancewa da Allah yake abin da aka gaya muku gaskiya ne inna wa'adallahi haq a cikin mabiya ba kowa ya zama yana da wannan karfin imanin ba akwai wanda zai dan ji kura a ransa kai to gaskiya ce ko ba gaskiya ba sai to da su ake magana shine ma'anar wa zannu annahum qad kudzibu har sun yi tsammani ƙarya ma ake musu da alkawarin za a halaka kafirai ja'ahum nasruna suna cikin wannan zaton sai ashe ana gab da samun nasara sai nasara ta zo ana fahimta don haka har yanzu ana karantawa da domin kira'ar ibnu amir ashami da abu amr albasari da nafi almadani da ibnu kathir almakki da yaqub duk haka suke karanta wa zannu annahum qad kudzibu amma ma'anarta ita ce ana magana ba akan annabawa ba akan mabiyansu ne cewa har sai sun fara zaton kamar ma ƙarya ce fa kai labarin nan zai tabbata yaushe za mu ci nasara ja'ahum nasruna sai ga nasara ta zo ana fahimta amma a kira'ar wa zannu annahum qad sun yi tsammani ƙarya aka yi musu ba wai su an ƙaryata su ba to shi kuma wannan sai zama ana magana ne akan su kafiran hatta idan sai asar rusul har zuwa lokacin da su manzanni za su yanke ƙauna cewa Allah zai halaka mutanen nan kuwa ya ce zai halaka su amma har yanzu shiru to har su ɗauka cewa mutanen nan fa istai ata wato istai asu min ihlaki haula kai wannan za a halaka su kuwa wa zannu su kuma kafiran har sai sun kai lokacin da suna gani karya ake musu da aka ce za a halaka mu don za su zo suna tinkaho suna ce in gaskiya ce a halaka mu mana in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min sama in gaskiya ne a sauko da kwaran kwatsan duwatsu daga sama su halaka mu su da kansu za su ce a sa sama ta tsage ta zo ta faɗi a kansu in gaskiya ce shine zanno annahum qad kudibu sun dauka ƙarya ake musu cewa za a halaka su ko sun dauka Allah ba zai yi hakan ba ko sun dauka manzannin ƙarya suke yi da wannan zancen ja'akum nasruna sai taimakon mu yazo wa su manzannin wannan wa zannu din wannan abdamirul mustatir yana kuma ga kafirai amma istai asar ka ji an faɗi sunan su to wa zannu annahum karku kudibu ja'ahum wannan damirin shi kuma yana koma ga ar-rusul su manzannin sai taimakon mu yazo da su yazo musu kamar yadda Allah ce inna lanansuru rusulana to shine ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo fa nujiya man nasha sai mu tserar da wanda muka ga dama su wani ne wanda Allah yake tserarwa su ne Allah madaukakin sarki ya ce najaina nuhan wallabi najaina hudan wallabina amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani da su da manzannin su ake su ake tserarwa wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin Allah yace wannan azabar in Allah ya ce sai an yi fa sai an yi kuma waɗannan mutane masu laifi in Allah ya ce zai kama su sai ya kama su shine wala yuraddu ba'suna ay wala yuraddu iqabuna wa azabuna 'anil qaumil mujrimin alladhina 'asaw Allah wa rasula to shine Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika a cikin labaran da kaji na manzanni akwai abun daukan izina akwai misalai da yawa akwai abun koyo daga cikin labaransu amma ga waɗanda suke da hankali Allah ya ba da labarai na manzanni da yawa amma duk labaran da yake bayarwa ba kawai don a sha daɗi a tashi bane wa kullum na kusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada duk labaran da kake ji muke baka na manzanni saboda mu tabbatar da zuciyarka ne akan imani wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin to shine Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai darasi ibratun shine mau'izatun li ulil absar mau'izatun li zawil uquli salima akwai wa'azi amma ga waɗanda suke da hankali duk lokacin da ka ji ana karanta labarin waɗansu annabawa kai kanka daga ji ka akwai saƙo mai girma a ciki yanzu duk labaran da muka ji a cikin suratu yusuf alaihi salam to Allah maɗaukacin sarki ya ce duk mai hankali ya san akwai akwai abin daukan izina ba yadda za a yi ka gama karanta suratu yusuf daga farko zuwa karshe baka bi wani abin da ya shafi rayuwarka ba kai ma ba zai taba yiwa ba in dai kana da hankali to ka san da kai ake yi ba ana labari akan shi sarkin na can da mutanen annabi yusuf da yan uwansa a'a ana yi da kai ne in dai kana da hankali shine ibratul li ulil alba ma kana hadisan yuftara wannan alqur'ani da ka ji ba labari bane wanda aka ke kira haka kuma labarin da ka ji a cikin wannan sura labari ne da gaskiya don tun farko Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas haka ba labari bane ko wanda aka ke kira ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga bakinsa daga wurin Allah yake ma kana hadisan muhtara'an wala muhtalaqan ba kirkiransa aka yi ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma kuma alqur'ani wato yana gaskata duk abin da ya gabace shi ne na littattafai min al-kutubi samawiyyatil ilahiyya duk littattafan da Allah ya saukar a baya alqur'ani ya zo ne domin ya gaskata abin da yake ciki na daidai walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay kuma a cikin alqur'ani akwai bayani na komi kullu shay al-kullu yana zuwa a larabci bi ma'anar katra abu yana da yawa ba wai ana nufin komi da komi ba amma yana iya kuma zuwa da ma'anar dukkan komi na abin da ake bukata haka ko dai ka ce ma'anansa wa tafsila kulli shay'in mimma yuhtaju ila tafsilihi duk abin da ake neman a yi bayani akwai a cikin qur'ani in dai akwai bukatar ayi to qur'ani yayi ba abin da dan adam ke nema min al ahkami wa shara'i'i وسبل الهدى إلا wata بينه القرآن وتضمنه في تفصيله ba abin da Qur'ani ya bari na daga abin da yake shiryar da mutane don Allah ya ce inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam to kaga shine ma'anar tafsilan li kulli shay ko kuma tafsilan kulli shay wato bayani na komi amma bayani na abubuwa masu yawa don ana iya ce komi amma ba ana nufi komi da komi ba ana nufi abubuwa masu yawa kamar kai ne za ka iya cewa wato a al'ada ai na nuna masa komi da komi ne ban nuna maka ba komi da komi na nuna maka amma a asali ba zai ce karya kake yi ba duk da cewa ba komi da komi ka nuna masa ba in ka nuna masa abu mafi yawa na abin da ya shafi abin da kuke magana a kai sai a ce na koya masa komi a irin wannan ne Allah ya ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kuma ai mun san da cewa laisa kullu ayatin raunaha, ba zai yi ka ga komi ba amma dai Allah ya kira shi da kullu aya haka kuma na biyu Allah madaukakin sarki ya ce dangane da Balkis wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim an ba ta komi an bata komi wanda take bukata a mulki ba ana nufi komi da komi ba ana fahimta ha kuma ma'anar tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masasinuhu to don haka dai kullu a anan yana nufi abubuwa masu yawa don abin da yake cikin alkur'ani har dan adam ya gama rayuwarsa na wannan al'umma ba zai iya kure abin da ke cikin alkur'ani ba na bayani da kuma abubuwan da suke fa'ida domin shiryar dan adam wa hudan wa rahmatul lil wa kuma alqur'ani shiriya ce kuma alqur'ani rahma ce amma ga mu'minai wannan alqur'ani shiriya ce amma ba ga kowa ba wani alqur'ani ne wani kuma shiriya ne to yana shiriya ne ga masu imani shi yasa Allah ce zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ga masu takawa يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما Wa hudan wa rahmatun. Lilmuminin mu'minin sai ga wanda suka yi imani sai yasa Allah yace ce qul huwa lil amanu hudan wa shifa amma wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama akwai wanda alqur'ani ba shari'a yake ba a gare su alqur'ani in suka ji shi sai dai ya ƙara musu bata ya ƙara musu nisa a cikin duhun jahilci Sune irin waɗanda qur'ani baya musu amfani shi ne waɗanda Allah yace ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba zai musu amfani ba za su yi imani ba to kaga wannan qur'ani da zama shari'a ba gare su shi yasa Allah ce wa hudan wa rahmatun liqaumi wa hudan wa rahmatan yu'minun shari'a ne kuma rahama ce amma ga mutane waɗanda suke yin imani Allah ya sa mu zama cikin waɗanda suke yin imani a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci abubuwa da yawa kaɗan daga ciki shine mun fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki sunnarsa kauniya ita ce yakan sa a wahala a jikkata akan harka ta tabbatar da gaskiya da kuma shiriyar mutane akan addinin musulunci karka taɓa tsammani cikin sauƙi da bagat ake iya samun nasara a bangaren addinin musulunci hatta idan sai a samu ko manzo ne ya zo wanda Allah ne ya aiko shi da rai kuma Allah ya ce masa zan taimake ka to fa sai ya sha wahala har sai ya kai ga shi da mutanen sa sun fara yanke ƙauna, to mu ma haka ne karka taɓa tsammani cikin sauƙi sauki yake zuwa sai an sha wahala sauki yake zuwa sannan abu da gaba muna fahimtar cewa yadda wahala ta karu alama ta cewa sauki ya kusa saboda cewa Allah ya yi a farko farkon da manzanni suke ta wa'azi ba a kai lokacin da nasara za ta zo ba har sai an kai hatta idza kai aka rusul wa zannu annahum qad kuzibu har sai an kai kusa da gaci ta yanda ana gani kamar kai iya wahala fa ta kai wahala an kai karshe a lokacin da nasara take zuwa to haka ne mu ma a yanzu da mutane suke gani wahala ta yi yawa yaushe ne taimakon Allah zai zo yaushe ne za a samu ɗauki duk duniya an taru akan musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushaku an tatada'a alaikumul umam an yi kusa a zo lokacin da dukkan al'ummu za su taru a kanku har suka ce mun yi kaɗan da yake kuna da yawa amma yawan ku kamar kun fance ku ne za a taru akan musulunci da musulmi kai ka ce tire ne da aka zuba abinci mutane suka taru a kai za su ci to haka ne duk duniya yanzu an taru akan musulunci da musulmi duk wata manufa ta musulunci ko ta musulmi sai da an yi ca a kanta kuma abokan gaba sun yi yawa wasu daga ciki wasu daga waje to wannan duk alama ce ta nasara saboda nasara ba ta zuwa hatta idan sai aka rusul wa zannu annahum qad kuzibu kafin ja'ahum nasruna sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa taimakon Allah gaskiya ne ba yadda za a yi Allah ya butulci in yayi alkawari da Allah ya ce zai yi taimako wannan alkawari ne to kuma Allah ya ce wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'ada in Allah ya alkawari baya karewa Allah baya kare alkawari don haka mu samu siƙa da sakankancewa da tabbas cewa wallahi taimakon Allah yana nan kuma taimakon Allah yana kusa kuma Allah zai taimaki addininsa a duk lokacin da addini ya sha wahala a lokacin da ya kuma fi fitowa fili a duk lokacin da tsanani ya yawa muminai a lokacin da wani kuma ke lekawa ya ga ake musu me suka yi sai ya gane musulunci sai ya shiryu shi yasa yawan cutar nufin cutar musulunci da musulmi da wannan hanyar kuma Allah ke ɗaukaka musulunci da musulmi shine wa yamkuruna wa yamkurullah shine innahum yakiduna kaida wa akidu kaida shine Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun hatta idza sa'at ar-rusul wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha sannan muna fahimtar cewa idan Allah ya tashi kawo wato lokacin da za a wahala to Allah yana tsayar da wanda ya ga dama ne wani lokaci in bala'in yazo yakan iya hada har da wanda suka yi imanin ba in bala'in yazo zai iya hada har waɗanda suka yi imani sai yasa Allah ce man nasha sai wanda Allah ya ga dama yake tsayarwa amma da duk mai imani ba zai sha wahalar nan da can ba amma tana iya ka sha wahalar can kana iya yiwa kuma ka sha daɗin nan da can to kullum ka yi fatan sauki ka zama cikin manna sha'u don akwai wanda zai zo da da'awarta da harkar addini zai su zo masa da sauki ba zai taba shan wahala ba kuma ba zai taba samun challenge ba sai ga ya samu ladarsa a nan duniya kuma ya samu da lafira ma wannan shi aka fi so rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana akwai kuma wanda nan sai ya wahala kuma aka tashi kama ma har da shi za a kama annabawa nawa da aka kashe su wa ka ayyin lin nabiyyin utib ma'ahu ribiyuna katir da yawa daga cikin annabawa kashe su aka yi yanzu kashe annabi zakariya da kashe annabi yahya ya nuna cewa Allah bai taimake shi ba ya taimake shi amma taimako nisbi ne ba dole kai ka gane taimakon a zahiri ba amma tabbas da Allah ya alkawari inna lanansuru rusulana Allah ya taimake shi shi ma mutuwar a wurinsa shi ita ce taimakon saboda Allah baya kuskure duk abin da kaga ya faru da wani dama shi ya dace ya tsago wani shi yasa Allah ya dora masa haka kuma wani mai wa'azi da aka kashe wani mai wa'azi da ya shahada wani mai wa'azi da a garin gwagwarmaya ya sha wahala wannan duka shi ma nasara ce amma dai samun tsira a nan duniya ta yadda za ka ci nasara ba a tama da kai ba wannan sai wanda Allah ya ga dama ne fa jiya man nasha wala yuraddu ba'suna 'anil qawmi mujrimin amma su waɗanda suke masu laifi dole su kan sai an kama su sai dai a cikin mu'minai ana iya samun wani shi na ya tabu wannan kuma suna Allah ce kauniya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wannan yana nuna mana karkarin jin tarihin annabawa saboda nishaɗi kaɗai, sai dai don ka ɗauki wa'azi shi yasa babban kuskure ne kamar yadda muka ce nuna fina-finai na annabawa da za a rinka nuna hoton su wannan baya taba kara mutum imani da annabawa kuma baya taba sa mutum ya ji ya wa'azu da abin da suke faɗa a ciki sai dai ji nishaɗi saboda lokutansa su ƙara gaba yanzu saura awa uku a sha ruwa ya kashe awa biyu yana kallo amfanin kallo kenan galibi na fim to ya kamata duk wani fim da yake da alaka da addini ya zama zai yi zai rinka translating wannan ayar ne ya sa ya zama idrafil liulil albab amma duk wani abin da za a yi da yake da alaka da addini inda zai karar da nishadi ne zalla to bai cika manufar da Allah ya ce idrafil liulil albab ba shi yasa malamai ke hana kar a rinka nuna hotunan annabawa a ce ana yin fim da su ta yadda mutum zai gani ba zai kara masa imani ba sai dai kawai ya sa ya yi nishadi ba kuma mun zo duniya saboda nishadi da shakatawa bane ka na hadisan yuftara wanda ya nuna mana cewa alkur'ani dukkan abin da yake cikin sa direct daga Allah ne ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro da kansa shi yasa Allah a can bayan ce masa wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun lokacin da suke shirya makircin ma baka ne yanzu gashi Allah ya baka labari ka na hadisan yuftara sannan shi ana kiran alkur'ani da hadisi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi sallama ake ce masa hadisi shi ma alqur'ani shi ma hadisi ne wanda ya nuna maka cewa in kamar wannan hadisin wancan hadisin ma in kamar wancan hadisin wanda ma sabari domin wannan ma sa hadisi wancan hadisi daga Allah ta hanyar bakin manzon Allah sallallahu wannan kuma hadisi daga Allah direct daga Allah ba tare da sa bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duka daga Allah ne shi yasa Allah yace akan wahayin hadisi wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi yasa wani da ya zo dan qur'aniyun dan kalakatu wanda bai yadda da hadisi ba yace ai Allah madaukakin sarki ya ce ai Allah madaukakin sarki ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun da wani hadisi kuma za su yi imani bayan ƙur'ani? wannan ya nuna cewa kar ai imani da hadisi to kai kuma in yace maka ka sai ka ce to Allah ce fa zarni wa man yukadibu bi hadha al hadith ka bar ni zan kama duk wanda ya karyata hadisi in ka ce hadisi ma'anarsa wancan hadisin ne to sai in ce maka wannan hadisin shi kuma Allah ya ce duk wanda ya karyata Allah zai kama shi don haka wannan hadisi da ake nufi ana nufi Qur'ani ne da Allah ce ma kana hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata littattafan da suke gabanin sa wannan ya nuna wato ingantuwar shar'u man qablana akwai abubuwa da yawa da suka zo a cikin shari'o'in da suka gabace mu wanda qur'ani in yazo zai tabbatar da su to duk abin da qur'ani yazo ya gaskata yace haka ne da aka faɗa a baya kuma yanzu har da ku ko kuma bai karyata ba to wannan sai ku ɗauka kuma ku yi aiki da shi amma idan a shari'ar su an ce wani abu ku kuma ana ku sai aka canza to da naku za ku yi amfani ana fahimta shine ma'anar tasdiqan ladhi bayna yadayhi Allah ya ce wa kharru lahu sujjada sun faɗi sun yi sujjada wa annabi annabi yusuf a zamanin su haka za a yi kai kuma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ya ce bai halatta wani ya yi sujada wa kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki to kaga ya zama anan ya canza shari'ar kenan to wannan kuma duka shari'ar daga Allah take kuma duk hukuncin Allah ne inna Allah yahkumu ma yurid walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay kuma alqur'ani haqiqa yana bayyana komi Allah ya ce innahu laqawlun faql kitabul ustimat ayatuhu thumma fussilat ba wani abu a cikin alqur'ani da ake dungu wannan kuma ya nuna cewa duk mai wa'azi da alkur'ani da wanda yake tafsiri kar ya karanta wa mutane alkur'ani su rinka ji kamar zaurance ya faɗa ba su gane ne a ciki ba a'a tafsilan li kulli shay wa nazzalna alayka wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah yana so in an karanta Qur'ani ayi bayani daki daki kowa ya gane shine wannan tafsilan li kulli shay sannan wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun sannan alqur'ani shiriya ce duk wanda ya bi alkur'ani ya shiryu kuma babu wata shirya da take wajen qur'ani duk abin da mutum zai kawo wa mutane na shirya in bai jawo ayar qur'ani ya ce Allah ne ya ce ba wallahi bata ce idan ba daga hasken alqur'ani ba ba wani shiri ba wata shirya don Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan don haka alqur'ani shine shirya wa rahma kuma alqur'ani rahama ce alqur'ani rahama ce rahama a gare mu a nan duniya rahama a gare mu a lahira duk wanda ya ɗauki Alƙur'ani a nan duniya ya kama hanyar rahama akwai alama ta jin kan Allah ga duk wanda ya rike Alƙur'ani. akwai alama ta hasken zuciya da nutsuwa ga duk wanda ya rike Alƙur'ani. shi yasa duk wanda ya yi imani da ƙur'ani zai rinka jin Alƙur'ani kamar shine aljanna tun a nan duniya duk bakin cikin da ya dame shi wannan rahamar ta ƙur'ani, sai ta rinka sa shi sai ya zama masa rara ne. mutum yana cikin rashin lafiya ya kasa samun lafiya yana cikin talauci ya kasa samun fita daga talauci bashi ya masa yawa kunci ya dame shi rashin zaman lafiya duk wannan abu in ya karanta qur'ani ya tuna da abin da ya faɗa qur'ani sai zama qur'ani ya zama masa rahama ya samu sauki da tasliya ba zai rasa duka biyu ba kar ya rasa can kuma ya rasa nan sannan kuma bayan haka kuma rahama ne ga mumine a bayan mutuwa alqur'ani da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya ceci ma abotansa ranar kiyama ba rahama da ta wuce wannan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da azumi za su zo ranar kiyama kamar yadda manzanni su yi ceto bayan Allah na gari su yi ceto mala'iku su yi ceto Alƙur'ani ma zai zo sai Allah ya ce ina so ni a bani alfarmar ceton wane don ya hana idonsa bacci yana karanta ni a bani alfarmar ceton wane saboda ya tsaya cikin dare yana karanta ni a cikin sallah ya karantar da mutane ni saboda Allah don haka ni ma a bani ceton ta sai Allah ya ce an baka aka ba wani ma balle alqur'ani kuma Alƙur'ani babban rahama ne babban abin da zai maka daɗi akan Alƙur'ani, ba za ka gane Alƙur'ani babban rahama ba ne sai Allah ya ce ka shiga cikin aljanna duk da tsada nan Alƙur'ani ba zai rabu da kai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Tabarani ya rawaito ya ce mana idan 'yan aljanna suka shiga cikin aljanna sai Allah ya ce da su kun ji daɗin cikin aljanna duk abin da kuke so kun samu saura abu ɗaya ne ban yi muku ba shine na saukar muku da qur'ani annabi ya karanta muku kunji makaranta sun karanta muku kunji kuma kun karanta da kanku kunji na ku muryar saura ku ji daga gare ni ne alqur'ani sai Allah ya karanta alqur'ani da kansa ɗan aljanna su ji karatun qur'ani daga wurin Allahu rabbul alamin wa kadhaka yusmi'uhum labidha khitabihi subhanahu bi tilawatil furqani فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا hada rawahul hafiz at-tabarani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ramma mun ka Allah ya maka albarka a daidai wannan lokaci muke godiya ga Allah madaukakin sarki godiya da ba ta karewa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un wanda ya albarkace mu a cikin waɗannan kwanaki da ni'ima ta alkur'ani mun ji shi an karanta shi ya shiga cikin kunnuwan mu ya ratsa mu muna roƙon Allah ya sa abin da muka ji ya mana amfani wannan wata na Ramadan da muka yi ibada Allah ubangiji ya karɓi ibadar da muka yi wannan wata na Ramadan da muka samu cin ta a wannan shekara da shekaru da suke baya Allah ya maimaita mana shi shekaru da shekaru wanda ba zai yanke mana ba har sai mun kai ramadanan da Allah ya rubuta sunan mu cikin yantattu daga wuta waɗanda suka rabauta da samun aljanna a yayin da muke kammala wannan tafsiri a yau muke amfani da wannan dama bayan godiyarmu ga ubangiji maɗaukacin sarki mu isar da godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka cancanci godiya amma babu wanda zai musu godiyar da ta dace kamar godiyar ubangiji madaukakin sarki Allah ya gode muku akwai waɗanda suka cancanci godiya da ya zama dole sai na ambace su a takaice kafin in ba da dama a gabatar da dukkan waɗanda za su yi mana jawabai kafin kuma daga baya mu yi addu'o'i wa kanmu da dukkan waɗanda suke neman addu'o'i daga gare mu ina farawa da yin godiya ta musamman gare ku gaba ɗaya waɗanda sakamakonku da goyon bayanku da kuma halartar ku da sauraron ku muka samu damar gabatar da wannan in ce ku ina nufi kowa da kowa ku da kuke zuwa a nan da waɗanda suke sauraro daga nesa da waɗanda sautin mu yake je musu ko sun san mu ko ba su san mu ba saboda neman rahamar alƙur'ani suka saurare mu muna fata Allah ya bamu albarkar wannan alƙur'ani hakika muna jin ƙwarin gwiwa kwarai da gaske ganin cewa alkur'ani yana samun karbuwa kuma wa'azinsa da karantarwarsa yana sa mutane yana canza su daga zuciya zuwa harshen su zuwa ayyukansu na gaɓoɓi Allah ubangiji ya sa alkur'ani ya ci cike mu har mu kai tudun mun tsira mu ga nasara ta alkur'ani a cikin mu na rayuwa da addini kuma ya sa mu cika da imani ƙarƙashin shiriyar alkur'ani a yayin da kuma nake gabatar da godiya ta musamman ga waɗannan jami'ai da kuma waɗannan ɓangarori waɗanda dukkansu da gudunmawarsu ne da goyon bayansu muka samu damar cin nasarar gabatar da wannan tafsirin alkur'ani gwamnatin jihar bauchi tana kan gaba a wannan ɓangare saboda inda gwamnati ta ga dama ba za a yi karatu ba inda gwamnati ta ga dama za ta iya cewa ba karatu amma gwamnati ta ba da wannan dama shi kansa wannan damar ma ni'ima ce daga Allah Allah ya saka da alkhairi sannan kuma gwamnati tana sa ta bangarori daban-daban na wakilanta da kuma waɗansu hukumominta suna shiga cikin harkar karatunmu musamman ma ofishin kwamishinan kula da harkokin addini na jihar Bauchi wanda amanar shi gwamnan jihar Bauchi ne a hannunta wanda suka ɗauki nauyin yi watsa wannan tafsiri da muke yi a gidan talabijin na jihar Bauchi inda ba don yarda da abin da muke yi ba ba za su yi haka ba Allah ya yarda da su kamar yadda suka yarda da mu Allah kuma ya tsara musu jagora na gari ya kuma tabbatar da su akan daidai sannan godiya ta musamman kuma ga wato majalisar masarautar Bauchi karkashin jagorancin mai martaba sarkin Bauchi Allah ya tsara masa lafiya da daraja ya kuma tsara tabbatar da shi akan daidai muna tare da shi yana tare da mu wanda a alfarmar alfarmarsa nema muka samu mai tallafa masa a akan harkokin social media malam abdulrahman adamu mu'azu gashi nan kullum yana zuwa daga majalisar fadar sarkin bauchi domin ya zo ya watsa wannan karatu ta hanyar live stream ana gani tun da aka fara tare da shi ake har zuwa yanzu Allah ya maka albarka malam abdulrahman sannan kuma shi kansa mai martaba sarki bai gushe ba yana tare da mu wajen shiryar da mu da yi mana nasiha jiya jiyan nan na je masa gaisuwa ta ban girma tare da godiya akan wannan karfafa gwiwa da yake yi da shiryar da mu ya kuma nuna mana farin ciki da kuma ƙara karfafa mana gwiwa bayan addu'o'i da muka masa kuma ba za mu bushe ba muna mata a cikin ƙauna daga zuciyarmu a takaice mai martaba jiya bayan na na ziyarce shi ya ce yana so ma ya ga da rigarsa ne zan rufe wannan tafsiri wannan riga ta jiki na ta mai martaba sarkin bauchi Allah ya saka da alkhairi sannan kuma hukumar gudanarwa ta jami'ar abubakar ta fawa balewa wannan jami'a da yanzu muke ciki alfarmar su ce su suka gina wannan masallaci su suka kawo mu nan su suka tattara mu a nan kuma dukkan abubuwan da muke bukata sun samar mana allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da kan jagorancin shi mai girma shugaban wannan jami'a ba can sala kenan zuwa mataimakanka zuwa dukkan waɗanda ya tsora musu amana musamman kuma ma hukumar ko kuma ƙungiyar nan ta majalisun shura wadda ita take jagorantar harkokin al'ummar musulmi a wannan jami'a ƙarƙashin jagorancin dr muhammad adam allah ya saka musu da alkhairi muna godiya kwarai da gaske bayan ɗaukar nauyin dukkan abubuwan da ake bukata na tafsirin su ne kuma suka ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na tarayya da kuma gidan rediyo na tarayya da yake nan bauchi sannan kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka tallafa wajen watsa wannan karatun da muke aka ji a wurare daban-daban wanda mutane suna sha'awa da shaukin su rinka jinmu daga nesa amma duk da ba sa nan a tare da mu daga dukkan sasanni na duniyar nan an saurari wannan karatu bisa tallafi da kuma gudumawa na waɗansu waɗanda su ma suke neman ya zama mun yi tarayya da su a cikin ladan da yake ciki Allah ya bamu Alhaji Suleiman Muhammad Wakil Allah ya saka masa da alkhairi shugaban da ke jagorantar asusunmu na marayu a wannan masallaci wanda kowace shekara yake ba mu gudumawa sannan kuma yake zuwa da kanka yau ma muna tare da shi ya zo daga lagos da shi da abokanta wanda su kuma suka zo daga kano ya sauka a kano kuma ya ɗauko su suka zo tare allah ya saka masa da alkhairi kuma shi ya ɗauki nauyin watsa wannan karatu da muke yi a gidan rediyo na Sawaba FM da yake da a jihar Jigawan Najeriya. Sannan sai kuma wani kamfani Virtual Engineering Solutions Limited waɗanda suka ɗauki nauyin watsawa a Peace FM da yake Maiduguri daga jihar Borno. Sannan Aminu na Alhaji Muhammadu Yakubu wanda ya ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na duniya da yake da ake kira Hausa TV wanda yake jamhuriyar Kamaru alhaji muhammad yakubu wanda yake birnin duwala a jamhuriyar kamaru allah ya saka masa da alkhairi wani bawan allah ɗalibinmu ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda suka gama a wannan makarantar wanda yake zaune a ƙasar amerika wanda ya saba ɗaukan nauyin wannan karatu da watsa shi a gidan talabijin na ditv da yake kaduna ba za mu manta da shi ba da addu'a mu ta alkhairi alhaji sannan kuma bawan allah muhammad abu islam bawan Allah wanda yake jagorantar a wato tashi na bangaren social media da watsa wannan karatu namu a kasashen turai wanda yake kasar belgium wanda kuma shi ya ɗauki nauyin sayan biyan kuɗin dukkan data da aka yi amfani da shi wajen watsa wannan karatu da ake gani a shafinmu na facebook da kuma wanda ake watsawa ta social media Allah ya saka masa da alkhairi ya albarkaci zuriyarsa sannan kuma ɗaya daga cikin abokaina alhaji ahmad wanda yake ƙasar jamani, wanda kowace shekara yake tallafawa a kan harkar wannan karatu ta ɓangarori da dama allah ya taka mata da alkhairi da kuma sauran abokaina a nan da 'yan uwa waɗanda muke tare da su dr ashiru adamu ya ɗauki nauyin abubuwa da yawa daga cikin abin da kuke gani muke amfani da su a nan kuma duk lokacin da yake nan bauchi tare da shi muke wannan karatu sannan wani bawan allah matashi wanda daga kan banan nan ya yi fitowa kuma ya babbar fita alhaji ibrahim khalil da shi da dan uwansa alaramma yazid sambo su wanda suke kasuwar wunci kullum tare suke zuwa su je gida mu taho tare da su kuma su raka ne sai mun je gida kafin su tafi sannan kullum ruwa da suke gani da kayan lashe-lashe da ake kawowa su suke kawowa su raba kyauta fi sabilillah Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma yan uwa bayan Allah waɗanda suka zo musamman saboda wannan rufe karatu a yau waɗanda idan mai gabatarwa ya zo zai gabatar da su da ba duka ne ma nake iya hango su a baya ba dukkan su muna musu godiya ta musamman malam ibrahim wanda ya taso daga maiduguri a yau din nan saboda wannan rufe tafsiri malam uzairu ɗan hasan bawan allah gashi nan a bayan ku wanda yake fama da jinya ta spinal cord amma duk da haka yana tare da mu a kullum aka yi karatun nan kuma yasa aka ɗauko shi a yau aka kawo shi a nan Allah ubangiji ya sa wannan jinya ta ka ta zama kafara ce gare ta malam uzairu muna kaunar ka saboda Allah kuma muna maka fata wannan nagarta taka Allah ya sa ta amfane ka a ranar kiyama don haka dai yanzu zan miƙa abun magana bayan godiya ta gare ku gaba ɗaya da kuma dukkan waɗanda suka tallafa tun daga kan iyayena zuwa abokaina zuwa su waɗanda muka yi wannan aiki tare da su a nan musamman kuma manya-manyan abokaina kuma ɗalibaina waɗanda su suke tsaya da wannan da kuma ɗaukan wannan karatu wallahi ba abin da zan ce muku sai dai yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi idan Allah madaukakin sarki ya sauka da alkhairi sai baka ma abota alkhairi waɗanda za su tallafa maka inda an bar ni ji kaɗai ba abin da zan iya ko kuka kada ni da mutane Allah ya sadar da ku da alkhairi zaka mai gabatarwa malam shi Muhammad sai ka zo ka gabatar domin saboda waɗanda za su yi jawabi su yi jawabi waɗanda kuma za su jagorance mu cikin addu'a ta musamman sai mu yi addu'a mu tashi cikin rahamar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأمر من قبل ومن بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da kaddarawansa a yau wannan rana ta juma'a mun kawo ƙarshen karatu na wannan shekara ita Allah a yau za mu ajiye wannan karatu sai kuma in Allah ya kai muni shekara inda rai da lafiya da izinin Allah ta'ala muna ƙara godiya wa Allah da ya mu wannan dama kamar yadda kuka sani da dama akwai waɗanda an yi wannan karatu tare da su bara amma cikin kaddarawan Allah da ya sa su da su wannan shekara ba ba shi alhamdulillah mu ƙara godiya wa Allah da ya ba mu wannan dama Allah ya sa ya zama da cewa mun ci moriyar wannan dama da muka samu na diskan wannan wata mai alfarma abubuwan da za mu gabatar 'yan program na rufe wannan karatu kusan da dama daga cikin sun sun gabata daga ciki akwai gabatar da sallah da shi malam ya da dr sani ma umar allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gabatar da karatu da shi malam zai yi wanda ya riga ya gabatar da karatunsa to da a cikin ajandan na san akwai yan amsa tambayoyi wanda na ga ana ga malam ya tsallaka su kila ba za su samu ba kenan sai ajanda ta gaba a gabatar da waɗanda suke manya-manyan baƙin waɗanda suka samu damar halittar wannan waje daga cikin waɗanda suka halarci wannan waje akwai manya-manyan baƙinmu a babban baƙo na musamman na farko shine mai girma gwamnan jihar bauchi wanda bai samu damar halarta ba amma ya turo wakilinsa honorable aliyu ahmad jalam wadda shi ne kwamishina na religious affairs ga sinan a bayan yana tare da mu allah ya saka masa da alkhairi yana wasilta mai girma gwamnan jihar bauchi sannan akwai babban mai masaukin baki a wannan waje wato jami'ar abokar kafa balewa ne professor abdulaziz a profesa abdulaziz muhammad wadda shi ma zai samu daman halatta ba sakamakon a uzurori da dama ina gabai gari amma shi ma ya turo wakilinsa wanda wanda yake wakilinsa shi ne a profesa muhammad hamis muhammad hamis muhammad wadda kuma bayan chancellor ne na wannan jami'a allah ya saka masa da alkhairi sai kuma daga cikin waɗanda suke tare da manya-manya waɗanda za mu ambata akwai chairman na shura wadda shine shugaba na al'ummar musulmi na wannan jami'a wadda dukkanin gudanarwa da harkoki da ake gabatarwa na addini karkashin jagorancinsu ne wannan karar suka duka da gabatar kusan ana wakiltar su ne suke da ruwa da take wajen gudanar da wani al'amari Allah ya saka musu da alkhairi ciyaman shi shine a ciyaman shura shine Dr. NS Adam Allah ya saka masa da alkhairi sai yan jawabai da zamu ɗan gabatar a ayi hakuri akwai baki da suka zo daga nesa da wanda suke kusa dukkanin bakin mu muna muna ma kowa da kowa maraba da zuwa yanayin lokaci ba zai isa mu kira sunan kowa ba amma duk wanda ya samu daman wani halatta wannan waje da wanda ya yi yanzu bai samu daman halatta ba kuna fatan Allah ubangiji ya sa mu tarayya da su wajen lada gaba ɗaya insha Allah sannan a gefe na akwai mai martaba sarkin mai girma sarkin wallayi wanda yana tare da mu ya samu daman halatta wannan waje Allah ya saka mai girma sarkin wallayi da alkhairi jawabai da za mu gabatar akwai muraba jawaban kashi-kashi daga farko za mu gabatar da abokan malam na ɓangaren da ya shafi harkar karatu wadda ba za su rasa ɗan wani abin da za su ɗan tofa ba za mu kira dr hamza wanda shi zai ɗan gabatar mana da 'yan jawabai a taɗaice cikin taƙaitattun mintuna insha Allah ta'ala ina ga idan shi dr hamza yana kusa sai zai ɗan gabatar da 'yan kalmomi a madadin abokan malam na ɓangaren da ya shafi harkoki na karatu muna ga shi dr hamza abubakar sai ya tafadar mashkuran mazura بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته manyan baki malamai da iyaye saboda yanayin lokaci barin abin da 'yan boko suke faɗa na wayo let me stand by the existing protocol sannan ina ƙara faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da jinjina da fatan alkhairi ga su gaba ɗaya a yanayin lokaci da bayanan da suka gabata ga shi dokta da uwa malam shitu ina ganin babu bukatar ƙarin wasu bayanai musamman la'akari da yanayin lokaci da kuma 'yan uwa da baki da malayin ambata man daga nesa wasu yau za su komawa zuwa wuraren su. babban abin da za mu yi amfani da shi shine fatan Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi A farko shi dakta muna masa fatan alkhairi tare da fatan Allah ya tsawaita mana rayuwarsa an sani ba mu roƙa masa shekara ɗari ne ko ɗari da nan gaba <laughs> to muna fata Allah ya kara masa tsawon rayuwa mai albarka ina tuna jiya sa na jiya in kun tuna ya kawo mana wani abu yake ce a shari'ar mu yanzu shine muke da hukunci cewa ba kyau mu nemi mutuwa a rayuwar mu na baya sukan iya to shi ba mutuwar muke masa fata ba dama an hana rawar muke fata Allah ya tsawaita ta ya yi girma ‘ya'ya da jikoki su taso su ganshi wasu masu tafi su bar shi duk tsawon rayuwa idan Allah mata albarka ba ta yi tsayi ba yan uwa khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu daga da fara muna fata gaba ta fi baya kyau Allah ya waita mana irin ku ya karawa rayuwar albarka iyayenmu da suka yi ɗawainiyar wannan tarbiyyar da har Allah ya za gonar ta kawo tsiro ta haifar da abincin da yanzu kowa yake ci ba su ba kawai na tabbata a baya ba bai san cewa wannan gonar za ka haifar da abin take haifarwa a yanzu ba muna fatan alkhairi Allah ya sakawa iyayenmu da alkhairi Allah ya sa musu ladan wannan aiki a cikin mizanin suna ayyukan su na kwarai Allah ya sa wannan ya zama cikin abin da za su yi farin ciki da shi a ran tashin alkiyama a ƙarshen ƙarshe yan uwa kamar yadda ka faɗa ne idan da ba dan wannan fuskokin ba nishaɗin da yake da shi na karatu na tabbatar da ba zai kai haka ba idan da zai zauna a ɗakin sa yi karatun nan karatun ba za mu ji daɗin sa kamar irin wanda yake yi a nan ba tare da cewa shi din ne dai Dr. Mansur Isa Yalwa ne Wataƙila mu ce da sa Ibrahim Mansur Isa Yalwa suke jan bakin ake fassara kuma Qur'ani ne amma wallahi lazim ba zai daɗi haka ba na haka fuskokin da suke taruwa nan sun cancanci yabo da fatan alkhairi Allah ya sa muku a mizani kira na ƙarshe yan uwa kira na ƙarshe dukkan munan kyakkyawan fata da tsammani shine ba dan duniya kawai muke muna yi ne dan lahira dakta ya ɗauki lokacinsa mun sani ba nan yake aiki ba a wata duniya can yake aiki ma'aikaci ne kuma yana da ɗawainiya a kansa musamman hedin department guda amma haka yake ban san wace shige da kuce yake yi ba dan dai ya tabbatar cewa karatun nan ya abu haka zai bar can ya tawo wata gudan nan muna tare da shi aboci to gaskiya babban abin da za mu taimaka masa shine yana so ya ga sakamakon karatun na a mizaninsa ba a duniya ba kawai har a lahira na ka kira shine yan uwa duk abin da muka ji ya zama hujja a kanmu babban fatan shine Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mun yi aiki da shi shine mun taimakawa a dakta da yake karantar da mu kuma wannan shine cikakken kamishin da zai samu na karantarwar da yi dan ya zama addallu ala alkhair zai zama ka fa'ilihi idan Allah ya sa yadda fuskokin nan masu albarka suka cika a masallacin nan da miliyoyin mutanen da suke ji daga nesa a ƙasa da waje Allah ya taimake su da ake da abin da suka kanta dinnan muna fata ran tashin kiyama da kamar su dinnan zamu ga gano shi ne a sama sosai muna fata Allah ya ka ga darajar sa ba nan ba kawai a duniya da lahira Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya a ƙarshen ƙarshe jagororin wannan jami'a mai albarka ta ATV kamar Dr. Musu Yabo muna ƙara yabo gare su da fatan alkhairi lallai wannan shine kalubale da ke gare mu da ya kamata kowa ya zamo ya ga me zai bada na gudunmawa ga addinin sa jami'a ce ta ilimi technology based university ce amma Allah ya taimake kuma ta zama santa na karantar da alkur'ani a Najeriya so muna fata Allah ya kara mana yan boko wayayyu masu addini irin wayannan Allah ya kara musu albarka ya kara musu jagoranci Allah ya saka wa kowa da alkhairi ba zan son tsawaita fiye da haka ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka muna maka fatan alkhairi alhamdulillah Dr. Hamza Allah ya bangiji ya saka da alkhairi Allah ya sa Allah ya bada lada Allah ya sa cikin kyawawan a cikin mizani a daga cikin abin da za mu gabatar na gaba kafin je ajanda na gaba akwai wasu manya-manyan baki da ya kamata a ce na ambace su a wannan waje amma na ɗan sha'afa a yi haƙuri kamar shi alhaji suleiman duk da malam ya masa maraba da zuwa kuma muna ƙara marabtansa da halattar wannan waje tare da jama'arsa cikin jama'ar da suke tare da shi akwai alhaji salisu muhammad akwai kuma injiniya nura injiniya nura nuhu haruna allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai barista al-mustapha suleiman hassan wanda shi ne yake jagorantar masallacin anas bin malik inda can malik yake gabatar da karatu na umdatul fiqh Allah ya saka wa barista da alkhairi shi ma yana tare da mu tsohon kwamishinan shari'a na jihar bauchi sannan kuma akwai justice mu'azu abubakar wadda shi ma yana tare da mu Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Eh, joseph ma'azu abubakar a babban alkali na high court a nan jihar bauchi allah ya saka masa da alfairi tare da abokinsa suna tare sannan daga cikin 'yan siyasa waɗanda suka samu halittar wannan waje akwai alhaji abdullahi mato ɗan turawan da sanannen usul ne ya samu halittar wannan waje gudunmawar da yake akan harkoki na addini allah bangiji ya saka masa da alfairi lalle yana da ruwa da tsaki sosai yadda aka mun bayani wajen gudanar gudanuwar al'amura na addini musamman a cikin wannan jami'an ya taimaka kan abubuwa da dama Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma ajanda na gaba da za mu je insha Allah sai jawabi da za mu san saurara takaitacciya daga bangaren shi Alhaji Suleiman cikin jama'ar sa za mu dan bada minti biyu uku ma ɗaya daga cikin abokansa wanda zai an faɗa mana wasu 'yan kalmomi insha Allah wadda zai wannan jawabi shine alhaji salisu muhammad a madadin wanda suka zo daga nesa kawai gaba daya ci zai yi magana insha Allah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله rahim a ah, yan uwa assalamu alaikum wa wabarakatuh kamar yadda bara waccan wanda yake bara saboda yanayi na abubuwan da suka faru ba musamman samu mun ba amma dai ba can mun zo kuma allah ya sa an sani a cikin waɗanda za su ɗanyi bayani da jan hankali game da faɗakarwa da kuma karatuttukan da shi malam ya gabatar to alhamdulillahi mu da muka zo daga nesa kusan zan ce ba abin da za mu ce wa malan addu'a ce dai kamar yadda aka saba yi kuma kullum ita ake yi Allah ya saka masa da alkai abu na biyu mu kusan mun zama ɗaliban sa amma muna daga nesa tunda Allah ya kawo mu wani zamani da rayuwa ta zama kamar we are now in a digital world akan tsora abubuwa ko da kana nesa from the distance zaka iya halartar abubuwa da yawa to yawanci duk karatuttukan da yake yi waɗanda ake sa su a social media platforms na social media ne insha Allah muna samu muna halarta saurin kuma kusan yau shekara biyar kenan ina jin ko shida duk shekara da mu ake da wannan taswiri a dalili shine abokantaka ta jawo zumunci zumunci ya kawo sanayya tsakanina da malam duk da dai tsohon tarihi ne kuma gashi babu lokacin da za a faɗe shi amma wannan bawan Allah da kuke gani samun mutane irin su yana da wahala Allah a wannan zamani junior na ne a secondary school na ta dan bubbuga shi haka da sauransu to kuma sai Allah ya haɗa mu a university ina gaban shi a secondary school da shekara ɗaya a wata college tsohuwar college ce ana ce mutum rumfa college a Kano shi yana kasa na da shekara ɗaya ina gabansa ne kuma da shekara ɗaya to kuma sai Allah ya haɗa mu aji guda kuma a university muka karanci course ɗaya daga ajin farko har zuwa ajin ƙarshe muka gama ban san cewa juniya na ne shi a secondary school ba har sai kusan shekara biyu baya bayan mun fi shekara goma ni da shi muna zumunci mun zama abokanai a shi secondary ɗaya muka shi ya fara kawo ni wannan gurin kuma shine sanadin ta da malam a ɗaurin aurensa dalilin da ya sa na faɗi wannan shine saboda zumunci yawanci waɗanda suke nan wurin suke halarta wannan karatun ɗalibai ne to a riƙe amana a riƙe alƙawari a zauna da juna lafiya a yi zama na alkhairi insha Allah rayuwar za ta haifar da abubuwa na alkhairi domin a yanzu ga yanayin da muka tsunci kanmu a ciki mun zo bayan mun bar makaranta ni na kama aikin gwamnati shi ya kama harkar kasuwa amma kuma ga har yanzu muna tare muna zumunci duk abin da zai ja ni cikin sa zai zama abu ne na alkhairi to kun ga idan kun yi zama na amana kun yi zama na gaskiya Allah zai shiga cikin lamarin ya sa albarka kuma abubuwa za su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke kasancewa a da wannan shine dan jan hankalin da zan yi sannan kuma kullum nakan yi wata addu'a nakan ce ɗalibai ne a gurin nan an yi jaraba ne ko bai ba ana kai ko to insha Allah insha Allah da izinin Allah albarkar daren da ya wuce jiya kamar yadda muka yi magana da malam you are all coming out with flying colors insha Allah kuma rahmatullah ah, alhamdulillah Allah ya saka wa shi malam Salisu Muhammad ko Ibrahim da alkhairi wannan jawabai da ya gabatar daga birnin kudu jihar jigawa ya ɗan yi tsokaci a kan abin da ya shafi abota musamman wadda abota ta haɗu ta addini harkan addini al'aƙilwa'u yau mai yin ba'aruhun libadin aduhun illal mutaƙi lallai ya nuna cewa abota ce da aka yi ta sabi da allah wadda ga ta ɗore insha Allah tana haifar da ɗanin ido Allah ya haɗa mu da abokai na gari abu na gaba sai jawabi da za mu saurara daga bakin bayan chancellor na wannan makaranta wanda wakilinsa a profesa muhammad hamisu muhammad wadda tsohon dc ne na wannan jami'a sheke wakiltar dc isha Allah zai dan gabatar mana da jawabansa isha Allah an kai da bismillah jama'a assalamu alaikum Um, a ɗazun nan kafin sallar juma'a dbc ya mun waya cewa ga wata bukata ya kamata in zo suna da uzuri don in su a nan gudun to kuma kun san suna shugabanninmu shi ne su ba ni da wani uzurin da yake da shi dole na bari na yake nawa don hannu da yarin tafi fada sallah sai aka sai in gona ina tafo to ban san za a ce ne wani bayani ba so ba su bani abin da faɗa ba amma zan ce wani abu ne na so a ce sun mani yana nan rakta na kawo magana to a ra'ayi halin ne na san zai samu labari abin da yake aukuwa a ƙasar nan na sha'anin addini idan ka ɗauki rediyo ko kuma ka zo bauchi kano yola inda ka zika gidan rediyo da gidan talabijin wannan watan duka ba ya sha'aninsa sha'anin addini ke malamanmu suna tsata dare dare mai tsada suna tabbin cike a matsayina na malamin makaranta a nan na san idan ina da lakta ta awa ɗaya sai kayi wajen awa kana shiryawa saboda duk kuma zamanin intanet ne idan ka je yaro ya shirya ka baka shirya ba saka sa mamaki to wannan kafin ma ina jin har ya fi mana mu wahala kafin ma ya zo nan sai ya bi dare ya bincika ya bincika ya bincika ya bincika ko ba shi kaɗai duk sauran malaman da haka suke kowa ka ji sa tabarka Allah to amma aikinmu a ina muka tsaya aikinmu mun je mun ji wa'azi mun tafsir na saurari a buɗewarsa na farko surtu yusuf ɗin ya kasa abin dake dake kamar fim da sauransu ya yi duk ya yi bayani na saurari shi na ji yadda ya kawo kulasa samare na abin da ke koyar wani gabata yau ma ya kara turorin ayoyi guda abin da ƙashe ya kara ba da ma'anarsu da kuma implication wato ma'anarsu kenan dai ko to ina muke da aiki ina muke da aiki wani lokaci na wa abokai na eh, raha mu je gurin tafsirin ta kai yanzu mu ba tafsiri yanzu kawai aiki da saura i'malu malako ko i'malu ku yi aiki fasirar a malakun wa rasuluhu ku yi aiki yanzu yanzu aiki ne saura. malam da ya zo na ya ta ba mu ah, ah, ah, abubuwa guda biyar kafin biyar su aku kafin same ka duwai na abubuwa ne waɗanda yake yanzu kamar yanzu abokin malam ya faɗa malam ya hod ne a uk kaga aikinsa ya yi yawa banda sacrifice ɗinsa da ya sa yake nan da abin ba zai yi ba wato shagali ya same shi to Allah ya sa Allah ya sa shi malam ya sa gambo kafin kaya samu to shi sa ake yi masa sauki to to abin da ka so in ce da ni a ra'ayina ba ra'ayin bc ko horon ba ya kamata malamai yanzu su shiga koyar da mu tadodi wato kusur kulu wato abubuwa na zaman kyauta da social skills rike amana alkawari da zuwa guri da kasar lokaci da sauran wayannan kyawawan halaye na manzon Allah wanda yake inna ma buistu lu'utimma makarim al-akhlaq an aiko da zan cika kyawawan halaye to wannan halaye ne baka rasa duwa abin da ake yi sai ga musulmi ya zo ya ji aya ya ji komai amma in ya fita waje bayan mahallaci inda ka san john kai gwanda wani john din ba so to malam ina ga ta samu wani guri inda za a sa akalar yin wa'azinmu ya koma kalsideci maso su sa mana takitawan ɗadu wanda za mu iya aiki sai a aikata mu yi sa amma yanzu da ake ciki za mu ji a mu ah, wa'azi mu ji tafsiri mu ji hadisi amma aiki mu gaba ɗaya kare mu da ci kuma wannan shi ne damuwar da ake ciki a ƙasar nan rashin wannan aiki to da wannan bayanin nawa ah, na malam fatan alheri mun gode masa da ya raya mana makarantar don samun irinsu za su tsaya su raya masallacin kuma yaran ma ɗaliban ma suna gode muku ana cikin halin jarabawa amma yaro zai bari ya zo ya ji tafsiri ya kuma kuma samu malam ma yanzu tafsir ma da jira ake yi lokacin da yake daidai na na karatu amma still ana samu ana zuwa to Allah ubangiji ya sa ku yi nasara a zuba ku kamar yadda malam ya faɗa ko muna malam fatan alheri da fatan Allah ubangiji ya sa mu ga na baɗin baɗin assalamu alaikum alhamdulillah Allah ya saka wa shi da alkhairi ya jawo hankalin mu akan abubuwa da dama Allah ya saka miki da alkhairi sai jawabi da zamu sallaka na gaba wanda wace shine kusa da na karshe shine jawabin mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda wakilinsa kwamishina na religious affairs yake wakilta wanda insha Allah yanzu zamu saurare cikin wannan lokaci insha Allah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 ya kawo mu wannan rana kuma ya haɗa mu a wannan lokaci da muka haɗu domin rufe tafsirin alkur'ani mai girma da aka yi a wannan jami'a yau ubangiji allah ya saka wa malam da alkhairi kuma allah ya saka wa kowa da alkhairi babu shakka ni dai kan na san ban kai in yi magana a nan ba amma yanayi ya sa in yi yanayi kuma na wakilci a yi haƙuri in kuskure ya fito a cikin maganar to ba na wanda na wakilta ba ne nawa ne in kuma na tafi daidai to shi kenan an yi abin da ake fata ake kuma tsammani na tabbatar da cewa tafsirin nan malam ya yi shi a yaƙininmu mu ya yi shi tsakanin da Allah ya sauke nauyi da yake kansu da ya kamata a ce ya saukar kamar yadda annabawa hakki ne a kansu su fitar da manzanci ba tare da eh, rage wani abu ba to mu kuma aikin da yake kanmu shine da muka jin nan mu yi kokari iyaka kokari mu yi aiki da shi mu kuma aiwatar da shi a zahirance tabbas shirya ta ubangiji ne ina fata ubangiji allah shirya da mu shirya akan tafarki madaidaiciya babu shakka wannan tafsiri da aka yi na bana ba ko na bana ba dukkan wanda na ji tafsiri ne wanda hankalin kowa ke nutsuwa da shi babu cin mutunci ba tozarci ba kara kama karya a ko aya ko hadisi fatanmu shine Allah ya waita mana irin kumalan kuma Allah ya kara muku nisan kwana domin a ci gaba da aiki wa addinin musulunci kamar yadda ake yi yanzu tabbas ɗalibai anan kuke baki zuwa kuka yi mu ma zuwa muka yi don mu ansa gayyata to ƙarshe dai abin da zan ce shine in magana yawa dama kurakure suke yawa a ciki abin da zan yi fata shine duk wanda ya samu halartar wannan guri ubangiji allah ya taka masa da alkhairi ya zamanto mu ta zama aljanna gaba ɗaya kuma duk wanda ya zo ɗin ina masa fata ubangiji allah na shi gida lafiya ya samu iya zuwa lafiya assalamu alaikum alhamdulillah allah ubangiji ya saka wa honorable commissioner da alkhairi Allah ba ya bada lada Allah ya sa aljanna ce ba kowa daga cikin ajandodin mu abin da ya rage na karshe shine za a rufe wannan zama za a rufe taron nan da addu'a kafin mai addu'a ya zo na amfani da wannan dama ina isar da godiyar musamman wa shi dr mansur isa yalwa abu abdulrahim wanda shi jagoranci wannan tuka duka da aka yi alhamdulillah alhamdulillah Allah ubangiji ce saka wa dakta alkhairi tsakani da Allah muna masa kyakkyawan zato ganin yadda jama'a suke amfana da wannan karatu suka daga nesa da nan kusa Allah ubangiji ce sa wannan abun a cikin kyawawan mizanin sana'ar kai Allah ubangiji ya karɓa masa mu muna kuma Allah subhanahu wata'ala Allah ya yawaita mana irin shi da saman su Isa ba Allah ubangiji kan mahaifa ga babanmu kokari insha Allah da aka ga karatun nan baya su baya wuce shi haka ga kina fama da lalura amma sai ya kokarta ya zo an yi wannan karatu da shi bai so ma ya da daga nesa Allah ubangiji ya tsara wa rayuwa albarka zuriyarsa gaba ɗaya Allah ubangiji ya albarkace su Allah an sabana Allah ubangiji ya karba mana sai abu na gaba da za mu kira shi ne za mu kira alarama ok so daga nan malam zai karba isa Allah abin da ya shafi ya taro da addu'a kasa sa shi ke Allah ya saka da kai Salamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah muna godiya kwarai da gaske da dukan bayanan da aka yi da shi ne gabatar da masu jawabai allah ya wa kowa da alkhairi yanzu abin da ya rage na ƙarshe shine zan gabatar da ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce mun ambace su a wannan wuri a musamman kuma mutane uku mutum na farko a na'ibina malam umar shehu aliyu wanda kun saba kowace shekara idan za mu rufe karatun nan shi yake gabatar da waɗannan jawabai kuma shi ne wanda yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a masallacinmu wanda yake can permanent site na gobe campus amma bana allah ya sa baya tare da mu ya tafi ƙarin karatunsa na matakin phd a ƙasar uganda a international islamic A university in uganda muna mata addu'a allah ubangiji ya albarkaci karatunsa ya kuma sa ya gama lafiya mutum na biyu da za mu ambace shi da alkhairi shine na'ibinsa a can wanda yanzu haka shi yake jagoranta harkokin makallacin, kuma shi yake jagorantar tafsirin da da malam umar ne yake gabatarwa malam ahmad wannan bawan allah yana yi mana wakilci na gari kuma a yau din nan yadda muke rufe wannan karatu a yanzu haka shi ma ana rufewa a can wanda ya gabatar a wannan wata Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya kuma masa albarka sannan sai mutum na ƙarshe da ba kawai an ambatonsa zan yi ba zan ma gabatar da shi shi ne mu wanda da shi ne muka fara wannan karatu a nan kuma da yanzu muna tare da shi alaramma aliyu abdurrahman abu abdurrahman wanda kun sani da cewa dukkan surorin da muka gabatar da su a baya tare da shi muke yi daga baya ne da abdurrahim ya taso shi ma ya fara shiga wannan shekarar malam aliyu abdurrahman yana can yana ƙarin karatu a abuja matakinsa na digiri na biyu a information technology bayan yana gab da kammala digiri na biyun kuma a information technology din a jami'ar nan ta kasa da kasa da take balmadina international university wato wadda take ƙasar malaysia wadda kun san lokacin da ya je ya fara karatu a can daga baya samu lalura ta rashin lafiya ya dawo zaka shi yasa yanzu waccan yana ƙarisawa kuma yana karisa wannan karatunsa a nan a wannan jami'ar ta ba ce ce ma university nan taka eh ne su nan jami'ar o a nile university ne ko a nile university ne wadda take abuja ah, zan gabatar da shi malam aliyu abdurrahman shi ne wanda zai yi mana addu'o'i na musamman irin na alaramomi ya cika mana zaman da shi sannan kuma in roƙe ku da cewa ana gamawa ku jira mu kira sallah mu yi sallah in mun tashi mun tashi kenan na'ibina na farko a wannan masallacin dr aminu umar inda yana nan shi ne da jagorance mu da sallah idan kuma baya nan na tsammani baya nan ko to za mu yi sallah ni zan yi kaya ta kenan sannan kuma daga baya sai ya zama sai allah ya sa samu sake haɗuwa da ku allah ya albarkace mu gaba ɗaya allah ubangiji kuma ya saka wa kowa da alkhairi bismillah malalim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 واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا عصيناك بأعيننا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بأيدينا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بأرجلنا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بأفئدتنا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بجلودنا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بأسمائنا فاغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا الذنوب كلها اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأمسكنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نخشى عذابك اللهم لا تعذبنا اللهم قنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولذرياتنا ولأزواجنا ولمن له حق علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم وفقنا لما في ليلة القدر من من البركات اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم إنا نسألك أجرها اللهم إنا نسألك أجرها وثوابها اللهم إنا نسألك الأجر والثواب والقبول لكل الأعمال التي عملناها ونسألك المغفرة والتوبة لكل أعمال عملناه من أعمال السوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك وتباك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اللهم اغثنا غيثا مباركا طيبا اللهم إنا نسألك الغيث المبارك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا اللهم إن لنا حاجات اللهم لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين اللهم إن بنا حاجات ما لا يعلمها إلا أنت اللهم اقضي حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى اللهم اقضي حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى يا رب العالمين اللهم وفق الطالبين اللهم وفق اللهم وفق الطلبة في دراساتهم اللهم وفقهم في امتحاناتهم اللهم وفق الموظفين في في وظيفتهم اللهم وفق اللهم وفق رجال الأعمال في أعمالهم اللهم وفق الولاة في ولاياتهم يا رب العالمين اللهم اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا اللهم آمنا في بلادنا وآمنا في مدننا وآمنا في ديارنا وآمنا في بيوتنا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار